Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta kaddamar da wani kwamitin wayar da kan ƙungiyoyin addinin Musulunci game da kaucewa gudanar da ayyukan tunzura jama'a a tsakanin al'ummar jihar. Haka zalika kwamitin zai yi aikin sasanta duk wata matsala ko rashin fahimtar juna da za ta iya kawo fitina a tsakanin ƙungiyoyin addini masu bambancin ra'ayi. A shekarun baya dai gwamnatin jihar Niger ta fatattaki mutanen Darul Islam da suka yi ƙoƙarin kafa daular musulunci a yankin ƙaramar hukumar Makwa da kuma 'yan ƙungiyar Islahuddin a yankin Mashegu. Sheikh Umar Faruk shine babban darakta a ma'aikatar kula da harkokin addinai ta jihar Niger, wanda kuma shine shugaban wannan kwamiti ga abin da yake cewa. Munan jihar Niger an santa da jiha ce mai zama lafiya wannan gwamnati da ta zo kuma mai girma a gwamnan jihar niger dr abubakar sani bello shi ma ya ba zama lafiya muhimmanci to saboda haka kuma duk rigima bayan rikicin addini ne to wannan ma'aikata da yake ya kasance mai lura da harkokin addinai to wajibi ne hakkinmu ne mu tare duk kofan da rikicin addini zai bullo walau tsakanin musulmi da musulmi tsakanin akidu daban-daban ko kuma tsakanin musulmi da da krista akwai wani abu da kuka hango ne wanda kuke so ku yi rigakafi a'a ba wani abu da muka hanga dama tun da ma'aikatan addini yake duk inda yake kamata akwai wannan kwamitocin wancan gwamnati ta shuɗe a wancan ma'aikatan nan tana da irin wannan kwamiti yanzu ne dai muka kara mata faɗi da kuma kwaskwarima don ta amfana matukan gaske. Muhammad Aliyu Isa limamin Juma'a ne a jihar Niger wanda kuma ɗaya ne daga cikin 'yan kwamitin ya ce fahimtar juna tana da mahimmanci a aikin samar da zaman lafiya a jihar Niger. yana da kyau kwarai da gaske mu fahimci juna sannan mu fahimci jihar sannan mu fahimci gudun wadda ya kamata ita jihar ta bayar saboda ita wani yanki ne cikin Najeriya wanda in ta aka samu zaman lafiya a nan zai yiwu ya taimaka wurin zaman lafiya a wasu wurare in kuma nan aka samu matsala zai yiwu ya shafi waɗansu wuri kamar gangan jiki ne da a ce kafa wani matsala za ta same shi in ba a magance wannan ciwon ba zai yi ciwon ya kai zuwa ga kai a cikin mako mai zuwa ne dai gwamnatin jihar Niger za ta kafa irin wannan kwamiti da zai yi aiki a ɓangaren mabiya addinin Kirista. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.